zuwa yanzu dai za a iya cewa shugaba buhari bai samu cikas da sashen majalisa ba wajen kudurorin da yake turawa in an kwatanta da sashen shari'a da yake gani yana haddasa masa cikas kama daga amincewa da naɗa mataimaka goma sha biyar zuwa kasafin kuɗin bana da aka samu cin karon alkaluma duk da haka dai akasarin 'yan majalisar na son wanyewa lafiya da sashen zattarwar saurin samun beli da zargin haɗin bakin lauyoyi da alkalai wajen rufa waɗanda ake zargi da almundana asiri ya sanya shugaba buhari bayanin da ke nuna ba zai amince da kyale manyan waɗanda ake tuhuma ba tare da tsatsauran hukunci ba muhammadu inuwa yahaya na kan gaba jigogin apc da ke ganin tsarin buharin zai kai najeriya gaci yanayin da aka shigo aka iske gwamnatin tarayya ba kyakkyawa ba ne kuma ina ga kamar wannan dakile cin hanci da rashawa da shugaban kasa yake kokuwan yayi shine babban ginshikin da za a iya dora dukkan wani aiki ma da za a yi da shi a kasan nan a kullum matukar za a sa kuɗi wasu su ɗebe kuɗi su je su yi wani abun da ya musu ba abun da aka ce ayo al'umma ba to ba za a samu abun da aka ce al'umman nan kuma shi ma an yi shi a daidai ba mutane sun wawashe kuɗi ba yadda za a samu kuɗin da za a yi wa al'umma aiki saboda haka dole mu shiga wannan matsayi saboda haka in ba wannan aka dakile ba ko me aka fito da shi kuma a nan zai ƙare mutane su ƙara hakuri da yardan Allah za a ga wannan canji canji kuma zai zo mai alfano jama'an Najeriya dama babban matsalar mu cin hanci da rashawan nan ne in aka dakile ta kashi 75 na matsalar Najeriya zai sauki da yardan Allah A nasa bangaren barayan Bauchi Sunusi Babar Tako na karfafa yin sara da duba bakin gatari. Abin misali abin da ya shafi abin da za a ci dama shi ne abin da ya da mu talaka. Abin da talaka zai ci da abin da da inda zai kwanta da asibiti ina tsammanin ba abin da ya wuce wannan wajen talaka. Saboda haka dole in talaka ya revolution farko za ka samu bashi abin da zai ci. In yana saya da tsada sai ya sauka. haka magani in bai da shi sai a bashi magani in yana biyan kuɗin makaranta sai a rage masa ko ma a ɗauke masa kuɗin makaranta to irin wannan su ne ake so mai a lokacin da aka yi revolution kuma hakan ana cikin hakan kuma ana gyara gabanin nasarar zaɓe dai pdp na gugar rana ga buhari da cewa yana fuskar shanu wato yana tsumewa da ke nuna mawuyacin al'amari ne a iya bashi shawari ya ɗauka ko dai ɗabi'ar dakewa ba murmushi ta soya koko a'a babban sakataren apc mai malabu ne ya kare al'adar idan ana maganar dariya man nasir kasancewar kasan halin da aka zo aka same ta a ciki ba abin da za ka zauna kana dariya ba ne saboda ba za a zauna a yi dariya ba sai an kwatar wa kowa hakkinsa menene ba ka sha'awa ta dariya a halin da kasan na yake ciki kudirin da shugaban muhammadu buhari ya ɗauka kudiri ne na yanto 'yan najeriya daga halin da suka shiga ciki yanto kasan ya dawo mutuncinta daren biyar da take yadda aka santa a duniya gwamnatin buhari dai a watan nan take cika wata goma kan mulki da wasu ke ganin sai an cika shekara ɗaya ne a gane za ta iya kawo sauyin da ake bukata ko ko dai da saurari na aka ba nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya